muna cikin suratul an'ami a yau muna juma'a 23 ga watan ramadan kijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1439 wadda wannan kuma ya zo daidai da takwas ga watan shida shekara ta 2018 miladiya a jiya mun fara karanta faɗin Allah madaukakin sarki kun siro fil ardi a yau ma dai kuma a kanta za mu dasa insha Allah subhanahu wa ta'ala wato kan wajen nan aya Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله تعالى تقول سيروا في الأرض كي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كشي ما كافري ما غزاوان مكه su yi tafiya a bayan ƙasa su yi tafiye-tafiye sun manzuru sannan su duba sannan su kalla su yi kalle-kalle Kai kaifa kana aqibatul mukazzibin ya ƙarƙen waɗanda suka ƙaryata annabawan Allah ta zama ƙarƙen masu ƙaryata annabawan Allah ya ya zanto su je su duba kira Allah ta'ala yana umarni akan cewa a yi tafiye-tafiye a yi yawo-yawo a zaga can aje can aje can tafiya da za ka rika ɗaukan izina tafiya da za ka rika la'akari da halittun Allah tafiya da za ka rika la'akari da yadda waɗansu suka cika ba Allah alkawarinsa yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka su ya ba su kariya da yadda wasu suka yi wa Allah ta'ala da annabawansa kangara yadda Allah madaukakin sarki ya tabar da su a jiya waccan nan aya mun karanta ta kuma har ma mun karanta doguwar magana da al-Imam Tsabari yayi akan waccan nan aya al-Imam Al-Qurtubi Allah madaukakin sarki ya masa rahama yace hadha hadha safru hadha safru mandubun ilayhi idza kana ala sabili likbari bi athari man khala min wa ahli wannan tafiya da Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi kafirai su yi wannan tafiya da Allah ta'ala ne wa annabinsa ya nemi kafiran makka su yi to irin wannan tafiya tafiya ce mai kyau tafiya ce da ake so a riƙa daidai ko hmm. matukar za a yi tafiya dan dan a ɗauki izina a yi la'akari da wasu abubuwa a rika lura da gidaje da garuruwa da kasuwannin al'ummomin da suka yi wa Allah su kangara a ƙarshe Allah ta'ala ta bar da su wa aqulu ala sharti an yadkhulu tilka diyar baqina aw mutabaqina la baqina غافلين laqina bi anwa'i at wato duk mutumin da tafiya ta kama shi sai ya zama zai bi ta garuruwan waɗanda aka hallaka su ko zai ta kasuwannin waɗanda aka hallaka su ko zai bi ta gidajen waɗanda aka hallaka su to ana so ya je irin waɗannan wuraren yanzu kana da iko za ka je garin da annabi lut ya rayu shi da jama'arsa masu yin luwaɗi da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga su sama ya kifar da su aka yi musu ruwan duwatsu daga sama har yanzu wurin yana nan mun ne ko in kana da iko za ka je ka gani ka kai ziyarar gani da ido ka ga inda masu luwatsi suka yi wa annabinsu annabu nutsu kangara Allah maɗaukakin sarki kuma ya turo mala'ika jibril ya tabbatar su daga baya aka yi musu ruwan duwatsu daga sama kaga inda wannan abin ya faru to sai dai duk wani gari ko wani gida ko wani yanki da aka hallaka wasu al'umma saboda waɗannan al'umman ba su ba Allah ba sun yi aiki na sabo sun aikata ayyukan alhaki to in za ka wuce waɗannan wuraren to ana so ka wuce alhalin kana kuka mun ga ko shi yasa al-Imam al-Qurtubi yace sharadin tafiya irin waɗannan garuruwan ko waɗannan gidajen inda waɗansu kafirai suka yi rayu Allah ya hallaka su a wurin in za ka je wurin in za ka ziyarci irin waɗannan wuraren sharaɗin ziyartar shi ne an ya da hudu tilka diyara a shiga waɗannan garuruwa ɗin baki na ana masu kuka duk sanda za ka shiga za ka wuce garuruwan waɗanda Allah ya musu ukuba ko aka hallaka su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam take ingantaccen hadisi ya ce ka wuce kana mai kuka an gane ko in ba kana kuka ba da hawaye shaɓe-shaɓe to a wuta baki na ka wuce kana mai kukan ba'a in gane ko kun san kuka akwai na tabbas akwai kuma kukan ba'a wanda za ka yi kamar kana kuka amma bai haƙiƙa ba kuka ne mutum yake yi ba in gane ko akwai banci tsakanin albuka'u da da attabaka ko attabaki yin kuka na gaske da kuma yin kuka na ƙarya ne ko al-imam Ahmad da Hanbal yace wa yawmul janazati yufarraqu man baka min man tabaka akwai ranar da za a tantance waye kukan tabbas waye kuma ba sai da zan fasara ta ba sanin da da Hausa ba kuka da ƙarya an gane ko ina ga bahaushe bai da wancan nan kalmar larabe yana da wato akwai annisiyanu mun gane ko akwai nasiya ya manta akwai tanasa ya yi kaman ya manta amma ba mantawa ya yi ba mun gane jama'a da kyau ya yi kaman me akwai alima ya sani kun gane ko ta'alama ko ba yayye kaman ya nuna ya sani amma ba sanin yayi ba kun fahimci wannan da kyau a ta'alu shine mutum bai sani bai nuna ya sani kun fahimta jama'a da kyau to haka wato wato albaquna sune masu kuka na tabbas almutafaquna waɗanda suke kukan ƙarya misali dan kokarin jau da ma'ana din a gane wani ne ya je ya aika aika yi barna kaddara ya ɗauki takobi da wasu abuwa na ta'addanci sai ya zagaya ne buge wani ya kare ko soke sai mutu da ya zo aka shigo jama'a ya ana ta kuka ana mamakin abin da ya faru sai ga shi ma duk idan ya sun cika da hawaye sun gane ko kaga bil hakika ba kuka ce to me yake eh? ga wannan gayya ne wani abu da ya taɓa faruwa a ƙasar nan aka samu wata mata ta ɗauki jinjirin kishiyarta ana jego sai ta jefa a ruwan zafi kila wata sun ba za su iya tunawa ta jefa a ruwan zafi da aka zo aka jinjiri a ruwan zafi sai ta kama ana ta koke-koke a cikin gida ita ma sai tana ta kuka kun gane ko ana kuka tana kuka to haka sauran al'umma da suke kuka mun gane jama'a da kyau to su ne ba kuna ita da ire-irenta wanda bil hakika ƙarya take ba kuka take yi ba tana ɓadda ba mu ne kun gane ko su ne almuta ba kuna ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shine al al qurtubi yace dukkan garin da za ka kai ziyara don gani ma idanka don ka ɗauki zana ka ɗauki aya don ka shiga wannan garin ka shiga garin kana kuka na sosai in kuka na sosai ya ki zuwa maka mun da yadda jama'a da can to sai ka yi kukan ba'a kai kamar kana kuka amma ba kuka kake yi ba da Allah mun fahimci wannan da kyau kai kamar kana kuka ba kuka suke yi ba wani mutum ne ana ana ta karatu ya je saudi arabia an je ya je aikin hajji sai liman yana ta kira'a yana ta kira'a sai gana ta kuka da aka wani sallama ta wanda ce sai me yasa ne me yasa ke ta kuka sai ce ta kawa ne ai ta kawa ne to ni na gode wa Allah da wanda ta kawa ita shi shi ya gode wa Allah da bai da ta kawa shi ba da ana takawa da shi ya zo da tausa sai da ke kai ta kawo mu shi da tsoron Allah da ta aikata abin da ka zo domin shi da haka kukan nan yana nuna kana fahimtar da ake karatawa a cikin sallah sa'annan kuma abin yana tasiri a zuciyar ka ya sa kuka mun ne ko to shi ne ta yi yayi kuka ya kasa sai ya sa ya sai da sa a ida shi ma dai ya kula to aka yanzu wannan da ya kasasa ya mu kuka yake yi kaga ba kuka yake yi ba mun gane ko to shine hadisi zo ingantacce shi al-Imam da yake ittibasi da wannan hadisi ne misali zan buga muku da muke nan Zariya. kowa ya san kankanci da in shi a kai da Allah da annabin Allah da sahabban ma'aikin Allah a garin nan na Zariya an kai lokacin da kowa na ji yana gani ana zagin Abubakar ana zagin Umar ana daura karya sai a daure ta a kugunta ana dukanta ana cewa shegiya indo zaɓen ba haushe aisha da yake ce mata indo to ana dukan karya a ba a cewa wannan karya din ita ce aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ga ne jama'a da hadisi yazo ingantacce aka tambayi ma'aikin Allah duk duniya wa ka buso ce aisha mun ga ne jama'a ba haka aka ci mutuncin abubakar aka ci mutuncin umar mu'awiya ko ya zanto karan bara zagin mu'awiya kan wannan ya zanto musu ruwan shansu gane ko har lokacin da Allah ya kusata falamma falamma asabu nan taqamna ko? Allah ya ce sanda suka kusata mu in taqamna ko. sai muka dauki masu azaba ta ranko azaba ta ramuwa gane ko falan ba asafu nan ta kanna min ko sanda suka dauki suka fusata mu Allah ce ba mu kyale su ba har aka zo aka darka ta wadanda aka darka ke aka yi lebur din gidan da ake hada Allah ta'ala da wadansa, gidan da ake zagin ma annabin Allah sahabbansa mun fahimta jama'a da kyau duk ayyuka suka zo ga wannan ballan sahabbai da cewa Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya yarda da su lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna faqlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika hum sadiqun duk dalilai da suka zo suka tabbata akan ballan sahabbai aka take su yanzu in kaje za ka wuce sai inda Allah madaukakin sarki ya wuce suka ma zagin sahabbai to ana so kauce kana kuka mun gane ko kauce kana kuka in ba za kuka bai zo ba to kai kaman kana kuka mun gane jama'a da kyau kai kuka ko da na zuci kar ka wuce a take a ka wuce kana kuka ina fatan mun fahimci wannan da kyau ka'ida kenan la bahikina kar ku ce kuna dariya ghamilina kune rafkanallu la'ina kuna masu wasa bi anwa'i ta'ami wa sharabi nau'ukan abinci da abin sha za ku wuce gidaje da garuruwan waɗanda suka yi wa Allah ta'ala kangara sai kuma ku ce kuna wasa sai ku ce kuna cin abinci kuna shan abin sha kuna nishadi ba a wucewa ana nishadi duk inda Allah ya hallaka waɗansu miyagun ƴaƴa to in ka zo ku wuce a wurin ana so kai tawazu ka gode wa Allah in ba haka ba da ka ka zo cikin su da Allah mun kai tona da kyau to shi yasa ana so ka kai ziyara a irin waɗannan wuraren amma ka tashi za a kai ziyara ya zanto ka kai ziyara alhalin ka cike da cike da damuwa mun gane jama'a da kyau ka cike cike da damuwa Allah ta'ala ya dace da babban malamin tafsiri a shek Muhammad Bashir Rida Allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa tafsirul manar da ya zo kan watan nan aya kul siru fil ardi sun manzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin sai ma ayan shimfiɗa ya ce walamma kana kaunu ami kamru wato walamma kana kaunu amril mustahdiina fi usul ila ilal halaki a lokacin da ya zanto al'amarin waɗanda suke wa annabawan Allah inji ke mun lissafta sunansu ko suna wa Allah suna wa annabin Allah inji waɗanda suke musu lokacin da ya zanto al'amarin su? bi habbi sunnatin lahil mufassada a gwargwadon sunnar Allah da aka saba da ita fihim cikin irin waɗannan kangararru din mimma yartabu fihi mushriku lamina alladhina yajhaluna tariha abinda Allah yake ma wato kafare masu ma'annabawa tikkiri hukumar da Allah kan saukar gare su to su kafaran makka sun jahilci saboda ba san tarihi ba abin da ya faru da adawa da abin da ya faru da samudawa da abin da ya faru da fir'auna gane da kyau da sauran dukkan gararin bayi duk abin da ya faru da su a ban kasa yadda Allah ta'ala ya tittike su Allah ta'ala ya wusassaka su Allah ya halaka su kabaran makka ba san wannan ba saboda jahilci da rashin karanta tarihi shi yasa duk abin da ake faɗa musu na cewa Allah ta'ala ya magance manyan arnan da suka yi wa annabawan bayan izgili ku waɗannan kafiran na makka kafiran zamanin ma'aikin Allah ku shiga ku in ba haka ba Allah zai muku abin da ya ma adawa mun gane jama'a da kyau to ba san me Allah ya ma adawa ba saboda jahilci da rikin tsarin tarihi ku shiga taitayin ku tsayar da yin ma ma'aikin Allah izgili in ba haka ba Allah ta'ala zai muku irin abin da ya ma samudawa to ban san me Allah ya masa mu dawon ba saboda jahilci da sanin sanin da rashin sanin tarihi ba sani ba jahilai ne mun gane da ba su al'asu bin wa'il su umayya tubni khalaf su alwali tubni al-mughira duk waɗannan jahilai ne mun gane jama'a da kyau ba san tarihi ba shi yasa duk abin da za a faɗa musu a ce su la'akari da ya faru da wani ya faru da wani to a ba san wannan ba ma mun gane ko ba san kuma ya kaza ya faru da shi din ba to da Allah ta'ala ya tabbatar da haka wala ya'khuduna khabara al-ayati fihi fi tafsir su a karan kansu ba su sani ba sannan in alqur'ani ya ba su labari kaza ya faru da wasu kangararrun bayi a baya to ba za su yarda ba ba sa yarda da duk labarai da suka zo cikin alqur'ani su ni kauya ba sa haka kun gane ko dama in baka san abu ba in wanda ya sani ya zo ya faɗa maka ba sai ka yarda ba to su ba su sani ba kuma wanda ya sani in ya zo ya faɗa musu ba za su yadda ba jahalun muhakkabun kenan ba jahalun basit ba la ya dari wa la ya dari annahu la ya dari bai sani yau bai san bai sani ba bai sani ba kuma ma shi bai ma san bai sani ba ba <laughs> kaga jahilci ne nan marata jahilci ne karo nawa karo biyu rashin sanin shiga abin jahilci ne to rashin ya san cewa bai sanin ba shi ma wani jahilci ne na daban in bai sani ba kuma ya san cewa bai sani ba to ya fi sauki in wanda ya sani ya zo yana bin bayani kun gane ko shi ke da zai ga yana saurara shi don yana kokarin ya sani to amma bai sani ba bal ma ganin yake ya sani ku gane ko to duk wanda bai sani ba amma a wurin shi gani yake ya sani to in kai da ka sani ka zo kana mushi bayanin abin to sai ya gina yana tutture ka shi sai ya gina yana kokarin shi ya kara ma bayani kuma akan jahilci bai sani ba to haka kafiran makka suke jahilai ne wani kan wani jahilcinsu ba karamin jahilci ba ne da Allah mun fahimci wannan da kyau ba sani ba kuma ba san ba ba sani ba kaga ai al'alimu hujjatun ala man lam ya'lam kun gane ko wanda ya sani al'alimu shi wanda ya sani ai hujja ne akan hujjatun alamar laye alam hujja ne akan wanda bai sani ba to amma shi kai ka sani ka zo kana faɗa masa ba zai saurare ka ba haka kafaran makkan nan ziki su ba san tarihin ba in ƙur'ani ya ba su kuma za su yadda ba to da Allah ta'ala ya ga abin ya fasu yawa to sai ubangiji ta'ala ya umarci annabinsa amara Allah ta'ala rasulahu sai Allah ya umarci annabinsa بأن يدلهم على الطريق الذي يوصلهم إلى علم ذلك إلى علم ذلك بعلم سجن kun gane ko to sai Allah ta'ala ya umarci annabinsa shi annabin nasa ya faɗa ma kafiran makka ga yanda za a yi su bi su sani kun gane da kansu inda su ba san tarihi ba an faɗa musu yadda to za a ce musu kenan kai ne kai da ka gano abu ka san yadda yake shi bai ce ya gano ya san yadda yake ba ta zo ka faɗi ake da. me ya rage maka ka ce masa me in kana so yarda eh sai ka ce ya je ya gani bi da shi ko ba haka zaka ce to haka Allah ta'ala ya fahimci kafaran Makka ba sani ba kuma sun ki yarda da wanda aka faɗa masa cikin alkur'ani sai Allah ce to ku je da kan gogani shine ya ce kun siru fil ardi ka ce masu ku yi tafiya a bayan ƙasa sun manguru sannan kuma ku duba ku yi tafiya na la'akari tafiya na natsuwa tafiya ta ƙaruwa ta ɗaukar ilimi ba tafiya kawai bakazan bakazan bakazan ba ku san ina za ku ba ba ku san ina ne ku dawo ba an gane ko a tafiya wanda za ku rika yi kuna la'akari da abubuwa masu faruwa ku je ku duba kaifa kana aqibatul mukazzibina yaya ƙarken masu ƙaryata annabawa ya san ai kul ya ayyukan rasul ka ce masu ya kai annabi lil mukaththibina ka faɗa masu ƙaryata lil mukaththibina bika min qawlika ka faɗa masu ƙaryata ka cikin al'ummanka alladina qalu waɗanda suka rika cewa laula unzila alayhi malak waɗanda suke cewa in yana so mu yarda da shi dan me ba za a aiko mishi mala'ika ba a hado shi tare da mala'ika mana to ka ce masu siru fil ard ku yi tafiya a bayan ƙasa ka sha'anikum wa adatikum dama laraba su sun saba tun mai karanta waƙoƙin jahiliya al'adabul arabi ya san yadda suke da tafiye-tafiye sai tafiye-tafiyen su ba na ɗaukar izina ne ba kun gane jama'a da kyau a kan budurwa zai je can ya je can ya je can ya je can an gane ko ya fita can da ba ta asulu ila tiyari tiyari laila fa aqbilu kad diyara wa tad diyara wa ma hubbu diyara shaqabna qalbi walakin hubba man shaqaba tiyara hubba man sakana tiyara haka zai rika bi gida gida gari gari gari gari saboda budurwa kawai daga nan sai mutum ya tashi ya tafiya tun daga nan sama da tawa wa budurwa ya bi to amma tafiyar nan ba na la'akari ba zai ga abu abu ɗari wanda ya kamata ya ɗauki izina a kan su yi wuce su bai ma fahimci komai a kai ba kun ga ne ko tafiya mai tsari shine tafiyan da za ka ga dutse sai ka tabbatar da halittar Allah an gane jama'a da ta tabbatar da cewa halittar Allah ne wannan dutsen ya ƙara maka imani wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komi ka kalla zai nuna maka cewa lallai Allah ɗaya ne kun yadda ko to irin wannan tafiyar aka ce su kafaran makka ce wa tunqidu fi diyari kurunin ladina alladhina makkannahum fil ard in an ce diyar wani lokaci ana nufin garuruwa addaru yakan zo da ma'anan me yakan zo da ma'anan gari kaga asali addaru akan ce gida to kuma akan ce addaru ana nufin gari in za a yi jami'i sai a ce addiyaru garuruwa mun gane ko shine da aka ji Hassan bin Sabit da yake wa Abu da Abu Sufyan raddi da aka jera a da wacce nan kalma yana cewa hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inda Allah fi dhaka jazau hajauta Muhammadan fadlan hanifan rasulullahi shaymatuhu al-wafa'u yana kare annabi sallallahu alaihi wa shine zaka ji can sai yake ala ablik aba sufyana anni mughalghalatan faqad bari al khifaf fa inna suyufana tarakat ka abdan wa abdad dari sadatu al imam kaga yace wa abdad dari ala ku saurara ablik aba sufyana ku kai ma abu sufyan me za ku kai masa mughalghalatan wasiqa faqad bari al-khifa kai Abu Sufyan asirin ka yato asirin ka yato ne kai Abu Sufyan fa inna suyufana tarakat ka abdan dan da kubban musulmai sheka bawa wa abdu dari bawan garin da sadatu hal imamu mace ce ce musu jagorancin yaki hindu ita ce ta jagorance su da wuta ya wuta a kudu kafin rashe juye da mujiya mun gane jama'a da kyau to haka a shagir a nan wurin al-hassan ibn sabit hassan ibn sabit ya yi amfani da kalmar mai daru kuma yana dukun yi yana dukun gida mun gane jama'a da kyau wa abdu dari ina fatan mun gane da kyau to haka a nan wurin da muhammad rashid riba yake cewa ku je ku duba diyar diyar a nan wurin yana nufin gidaje gidajen kafirai gane ko alladina makkannakum fil ardi waɗanda muka ba su dama a bayan ƙasa wa makkanna lakum fi ma lam numakkin lakum muka ba su dama da ba ku ba muka ba su dama da iko da dukiya da mulki da shekaru da ƙarfin jiki wanda ku ban ba ku ba sun manzuru fi asna'i kulli rikilatin min rikilatikum sannan a kowace tafiya in za ku yi to ku tsaya ku dubi asara ma halla bihim min alhalaki irin alamu na hallaka kafirai miyagun yaya mun gane ko wa tu'ammilu kaifa kanat aqibatuhum ku tsaya ku yi tunani yaya karken su yaran shafi tushaqiduna min asarihim da abin da za ku gani a fili ku ga yanda da suka yi kangara ba su ga Allah ba yanda Allah ta'ala ya tabke su wa ma tasma'una min akhbarihim da abinda kuke ji na labarin su ina fata mun fahimci wannan da kyau ma'ana abinda Allah ta'ala yake nufi da wannan nan aya kenan wa inna ma qala aqibatul mukazzibina me yasa Allah madaukakin sarki yace aqibatul mukazzibina maimakon aqibatul mustahzi'ina tunda in kun lura ayan ana magana dangane da masu iskili ne ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستحذرون kun gane kaga akan masu izgili ake magana masu ma'aikin Allah izgili kun gane ko sai Allah ya ce kul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukazzibina maimakon kayfa kana aqibatul mustahzi'ina an gane ko marajan a ce al mustahzi'una sai aka ce al mukazzibuna wanda yake kuma a takdibu bai kai alisti ke zafi ƙarfi ba domin a takdibu kawai ka karya ta amma ba ka rika caran abin ba ba ka rika ma abin izgili ba shi kuwa izgili daɗi ne akan karyatawa duk wani mai izgili to sai da ya zanto mai karyatawa tukuna sannan sai ya samu promotion ya samu ci gaba kun gane ko ya samu tasawuri sai ya tsallaka matakin izgili zaki an gane ko duk wani kullu mustahdiqin mukaththibin duk wani mai karyatawa duk wani mai iskilito mai karyatawa walaysa kullu mukaththibin mustahdiqin ba kuma duk mai karyatawa ne yake da iskili ba domin iskili ci gaba ne daga ne daga matakin karyatawa ka zo ka faɗa mutum a ce karya ne yanzu wannan ya karyata bayan ya ce karya ne sai kuma ya biya na taron abin yana sukan abin yana hawa abin iskili kaga wannan tafi ne ƙari ne akan mataki na me akan mataki na karyatawa mun gane jama'a da kyau to da Allah ta'ala ya ce a je a zagaban ƙasa don ganin karken miyagun ƙaya a ga yadda makaryata annabawa karkensa ta ɗige karkensa ta ƙare Mun gane sai Allah ta'ala bai ce a ga yadda masu hijiri karkensa ta ƙare ba me fikihun da ke cikin nan wurin Allah ta'ala bai ce a je a gani kai ba kana aqibatul mukazzib wato kaifa kana aqibatul mukazzib wato mustahdina ba bai fada ka ba kun bai ce asakhirina ba masu yin sukhriya masu ba. bai fada haka ba kun gane jama'a da kyau me yasa yi haka kun gane dalilin da yasa aka yi haka mana da kyau saboda qur'ani akwai dundun balaga da fasaha a cikin shi kai kafiran makka masu izgiri ku je ku zaga duniya ku ga garuruwa da gidaje na waɗanda suka ƙaryata annabawa kaɗai ba su kai ga izgiri ba ku ga yadda Allah ya fata mana su na ku kuma da kuka zama yankinsu bayan kun ƙaryata kuma kuka yi daɗi in ya zan in kuka je wa gano gidajen masu karyatawa irin yadda aka yi daga-daga da su kuma karyatawa kawai iya kansu bulwan na karyatawa ba zai zuwa ga labultu na me na iskili ba amma an yi daga-daga da su to ina ga ku da bayan kun shiga giyawar kun kara shiga giyar ko gane ba in wanda ya je matakin farko an yi raga-raga da shi to ina ga wanda ya je mataki na biyu an gane ku je ku ga ƙaramar azaba da aka yi ma masu karyatawa wanda kutun da masu izgili ne za a ninka ku za ta taku za ta wuce tasu shi yasa Allah ta'ala da ya zo ya ce a je a zaga sai bai ma tsaya matakin saman ba sai sauko ƙasa sai ce fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina bai ce kaifa kana aqibatul mustahzirina ba Allah mun fahimci wannan da kyau saboda balaga a cikin alkur'ani ga sanan birjik mun gane jama'a da kyau in su kansu an hallaka su to yaya zazzabu mun gane ko yaya kuke nan ba za ku sha ba ina fatan mun gane da makshar ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri manyan malaman lugha na ɗan yi bayanin tarihi shi tun farkon tafsiri kaɗan mun gane ko wannan malamin a cikin tafsirin shi al-kashaf ya ce a cikin suratu Ali Imrana, Allah ta'ala ya ce, Kada halak min qablihim sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina. Kun ne ko? Kada halat min qablihim sunanun kafin kafiran Makka su alwa'il ibn Hujar wato su al'asu bin wa'il. Mun ne ko? Waɗannan manyan arnan su Abuja kafin su an yi wasu al'ummomin kangararru irinsu yi fil ab ku yi tafiya a bayan ƙasa tamburu ku tsaya ku duba an gane ko tamburu kaifa kana aqibatul zibida ku kalli ƙarken masu ƙaryata annabawa a nan wurin a cikin suratu ali imrana sai Allah ta'ala ce fanguru a cikin suratul al'ami kuma sai Allah ta alaƙe sun manzu kun gane ko me latifar da take nan wurin kun gane ko me latifa ma'aniyya me latifa ilmiyya me latifa lugawiyya a nan wurin me bambanci tsakanin sun manzu da kuma fanguru na alu imrana kun gane jama'a da kyau al-imamul qurtubi yace abinda yasa Allah ta'ala ya ce fanguru wato al'imamu a al-zamakshari sahibul kashaf inna tafasira fi duniya bila adadi la rabbi laysa fiha huwa rabbi laysa fiha mislu kashafi in kunta tabgil huda fal dinkara atahu fal jahlu da'un wal kashafu kashafi yana wa tafsirin kirari zamakshari a cikin wannan tafsiri shi. yake cewa in an ce fanzuru ba a sa wannan summan zuru ɗin ba wato wannan fa'un ce sababiyya dalilin ma da zai sa ku yi tafiya ɗin shine don ku ga ayoyin Allah kada khalat min qablihim sunanun wasu al'ummomi sun wuce kafin su fasiru fil ardi fanzuru kenan dalilin ma yin tafiyan shine don su game ayoyin Allah a tare suke tsakanin tafiyan da duba din a tare suke kun gane da kyau a nan wurin hukuncin yin tafiyan shine hukuncin yin kallon ba a kai an wajabta musu ba illa dai kadai an ce don ku ga ayoyin Allah don ku ga abin da ya faru da kangararrun 'ya'ya kafin zuwan to ku je ku yawo ku je ku rika tafiye tafiye ko kwasanci ilimin muka shi ma nan wani nau'i ne na ilimi ku yi tafiya mana ko kwasa sami ilimi ku ga abubuwa da yawa da kun ku zauna a makka a tushe kun gane ko Allah Allah yana mustahabbantar musu da yin tafiya ne anan saboda su ɗauki izina su ɗauki aya an gane ko amma fa dalilin da zai sa su yi tafiya shine dan su ga waɗannan ayoyin kawai mutum ya shirya ba zumunci zai je ba ba wani kasuwanci zai je ba kadai ya kama hanya ya toguwar tafiya ya fanfari tafiya ba don komi ba saboda ya je ya samo ilmin muka an gane ya samo wayewa da in yana cikin duhun kai kan shi in ya zaga daga nan tudun jikon ya gangara kwarin ɗan goma shi ke ne ta foto wajen tudun wadata ya kwaro to sai a ce to ya dogo tafiya kila zai ba shi exposure zai ba shi budewan kai zai ba shi wato zai ba shi wayewan kai da faɗaɗan fahimta kun gane ko amma inda Allah ta'ala ce sun manguru to anan Allah ta'ala ya raba kowanne ne daban kowanne yana cin gashin kanshi me yasa aka ware kowanne yana cin gashin kanshi da aka yi tsabi da summa so ake yi a ce ku yi tafiya to umarni da ai tafiya yana cin gashin kanshi sun manguru. sannan in kuka tashi za ku tafiyan ku wajibi ne dole ne ku rika tsayawa kuna la'akari da abubuwa da ke faruwa da abubuwa da suka riga suka faru ga wasu miyagun 'ya'yan da suka yi wa Allah tangara. me Allah maɗaukakin sarki ya sakan ya musu da shi ta hallaka Bi la'akari da waɗanda suka ba Allah me Allah ta'ala ya sakan ya musu da shi na ni'imomi ku tsaya ku yi wannan la'akarin da haka a nan wurin asamakshar yake cewa Allah yana wajabta yin wannan tafiya dole ne a tashi a yi wannan tafiya kan mutum ya zanto in dai kana da jiko kai tafiya Ya so su wasu malamai da za ka fahimci ayar a luga ayan ma'anonin da amar da za ka fidda a ƙarƙashin ayar ya kai matsayin a ce a yi tafiya ta dole al'imam ibn kasir ne mace kamar da za mu zo mu ji a tafsirinsa shi sai yana cewa wannan tafiya din a yi koda ko da tunani ne ko da me? ce koda tunani ne kaɗan zaga in ma dai baka da kuɗin mota baka da abin hawa ko tunani ka yi shi ne ibn kasir ya ce ai fakiru fi an kusiku yi tunani ko da akan kanku wanzuru ma a halallahu bil qurunil madiyati alladhina kazzabu rusulaku wa anaduhum min al azabi wan nikali wal uqubati fil dunya ya ce ku tsaya ku yi tafiya ko da kwakwalwa ne ko tunani ka tsaya kafin ƙwaƙwalwa ka za ta iya zaga duniya ta hangotan ta hangotan ko a cibi in ba za ka iya tafiya na asali ba mun gane jama'a da kyau to ka tsaya ka kalli wannan ka kalli irin tanadi da Allah ta'ala ko irin babban hukuma da Allah ta'ala saukarwa ainihin kangararrun bayi ina fata mun fahimci wannan da kyau ce ka za ka kalli wannan zai baka dama zai baka iko da gane inda aka dusa to Allah jama'a mun fahimta da kyau yadda biya a addininmu na musulunci ana son shi saboda kullum in kana yin tafiya to shi wannan tafiya ɗin zai ƙara wayar maka da kai mun gane ko ya zanto abin da da kake da duhun kai a kan shi sai ka dawo ka waye shi yasa duk magabata za ga suna da rikila ilmiya ce tijariya ce suna tafiye-tafiye ko a'a ko dai tafiya don da'awa ko tafiya don neman ilimi ko tafiya don kasuwanci wannan kuma yana ba mutum wayewa ba za ka haɗa mutumin da bai san ko ina ba shi zariya sun ci laraba da malamai suna faɗa yanzu da misali da wanda ya tashi ya firamar shi a zariya ya sakandare shi a zariya ya yi digirin shi a zariya ya yi masasin shi a zariya ya fetin shi a zariya zan profesa a zariya ya mutu a zariya kaga bai je ko ina ba mun gane ya faru ya kare ji ana ba za ka hada shi da wanda ya yi firamare a zariya ya tafi mina ya sakandare ya dawo ya ce ya kebbi ya yi ya koma ilorin ya je ya digiri sannan ya tsallaka malaysia ya je ya masters ya dawo ingila ko ya je saudi arabia ko ya je yemen ko ya je urdun mun gane ko ya je kuwait ya je nan kuma ya je ci ba wayewan ba ɗaya ba don wannan tafiya ɗin ita kanta mai ce ita kanta tafiya ba haushe ma kan ce tafiya mabuɗin ilimi mun gane ko to ana son wannan tafiya shi za ga imamu shafi a rubuce-rubucensa na zube da waƙoƙinsa duk suna cike da azabarar da jama'a su rika tafiye-tafiye mun gane kai zo kai baka san ko ina ba da an jaje nan layin mutum yau kai can in aka shiga da kai can ma lungu a cikin titi a cikin gari baka sani ba wani yana nan wani na tabbatar maka zai wata uku wata uku ma bai shiga cikin titi ba ƙara shi in ya dai na sai kana ya sabon gari in ya dara kasuwa sai ya ko kwana shi in wata mutata ta kama shi da wani gari sai ya tura kuɗi a banki shi na sai a turo mai da kaya bai zuwa ko ina kun gane masu magana suka ce kifin rijiya ne wannan za a ga dole wani abun bai da wayewa a kai shi kun gane jama'a da kyau ai shi yasa ga hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم wannan yana kuɗa da jama'a yana kai komo da mutane daban-daban dole zai sami ilimi mai faɗi mai yawa kun gane jama'a da kyau wannan ko a'a daga 'yan gidansu sai dangin sai kaza sai kaza sai kaza da kuke gani misali da kan ga a ce ai ko ga wani bafilaci ya shigo daji bizni ya yi wani kauyanci ko ga wani ba kawai baran ya shigo duniya ya yi kawanci ai abin da ke faruwa galibi wannan su bi su bi su ne da su an gani ba fara da hudda to shi yasa duk sanda suka fita daga suka shiga wata a'ila wani famanin da ba nasu ba to sai ka sun kwaba saboda rashin wannan ba faɗaɗawa na abin nan shi ne za a ga imamu shafi kullum yana zabara rasuwa a yi tafiye-tafiye yana cewa takarraba anil awsan fi talabil ula wa safir fa fil asfar khams fawaidi wa safir fa fil asfar khams fawaidi sai ce tafarruj hammin waqti sabi ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu madini yake takarrab anil awsan Allah ka baga rubutu ka rika tafe tafe sai yanzu kun danna wani lokaci a nime ka wata ayota bi baka yace ka je fi talabil ula wajen neman ɗaukaka tafiya za ka yi ta da'awa ka ji yawon wa'azi a tafiya za ka yi ta neman ilimi a tafiya za ka yi ta neman kuɗi business ka zai kai ka je kai kasuwanci kai dai ka rika tafiya mun gane ko ce wa sabir ka rika tafiye tafiye fa fil asfari khamsu fawaidi mun gane ko a cikin tafiye tafiye akwai fa'idoji biyar duk mai tafiye tafiye to zai ci gajiyar abubuwa guda biyar na ɗaya tafarrudu hammin in damuwa da bakin ciki ya isa ka lokaci in ka jirga sai ka ji ya ne. in da 'yan layin ku ne suka sa ta a gaba matsaloli don kwatan gidan ka dan wata gidan wani ana tarjima mun gane da kyau matsaloli kala kala to in ka dan je wani wuri ka dan yi tafiya sai ka kashe ka ciro wasu abubuwan kuma sai wannan hankalin ka sai ga ya kwanta waqtisabu ma'ishatin sannan a cikin tafiya a nan Allah wani lokaci yakan haɗa mutum da arzikinsa lokaci arzikin na kawo ta nan mun gane ko sai ka bar nan ɗin ka jirga a can arzikin yake can za ka je ka ɗau mun gane ko domin shi rabon kwazo ba a wasa ba yana can sai ka je can za ka je ka tadda shi mun gane jama'a da kyau sai ka je can wa ilmun sannan cikin tafiya ana samun ilimi ba lalai ilimi na littafi a buɗe littafi a wani ma ya tubo alal ladi ta fiye imani ba lalai wannan ba an gane ko a'a ilimi ma na wayewar rayuwa da ganin garuruwa shi ma ilimi ne me yasa kuke ganin misali a ɗabi'a ƙasar nan tamu da ma sauran da yawa daga cikin ƙasashe in har ɗalibi ya gama digiri sai a ce sai ya yi NYC sai ya je ya yi hidiman ƙasa ai hidiman kasan nan akwai hikimomi masu yawa da masu ilimin suna hanga ya sa suke wajabta aje a yi shi kuma za a ce in kai ɗan kaduna state ne a ƙa'ida constitutionally ba za ka yi shi a kaduna state ba sai dai in ka je kayan magun magun irin halin mu na yan najeriya da aka saba tun a nysc sai mutum ya yi cuta tun a nysc wannan mutum duk ranar da ya zama maku ɗan majalisa me kuke tsammani a nysc ne sai da ya cuta ya yi karya da ya ce yana ciwo ya zo ya samu wani likita shi ma likitan da kacin da zai yi nashi ruwa ya din ya yi irin wanda shi ma san mankal ba ka wajen mai shi ma likitan ya guda ka lafiya karo zai ce ba ka lafiya musamman mutum zai je ya sami likita ya ba shi takardar shaidar cewa bai da lafiya yana ganin likita kuma bai ganin kowa bai ganin kowane likita dalilin shi kawai wai shi a dawo da shi ga shi ga wani ko wani analysis aka yi an ce yan zariya sun fi wannan zazzagawa an ce duk zan bi wannan follow up din dan wai a basu a garin su saboda mu duk kifaye rijiya ne kowa zai yi wa kowa zai koma ɗakin mamin shi ya zo na ba a san fita ba a san fita yanzu ko jami'o'in nan da kake ji duk kowane zage ya makale sai ya a biyu federal university ne ba na zariya ba ne ba na kaduna ne ce kawai ba dole su zo ne za a ba wani za a ba su wani za ka je ga yaran suna ta ma ba ka samu akwai wasu jami'o'in wadda su suna kishin ruwan ɗaliban vacancy ɗinsu ma da aka ba su bai cika suna neman ka ji a gurguje ba su ba ka admission to a kai je Zariya, nan da nan ka buga roba roba birrrr ka je da kunu ba za ka tafi sokoto ba ba za ka je kebbi ba ba za ka tafi ilorin ba ba za ka je Legas ba su ko waɗanda ba mu ba kalli irin yadda suke tasowa daga jagogi na kudu daga ikiti ba wai zai zo university ba ba zai zo jami'a ba poli zai zo poli zai zo ta ka ikiti sai wani ya zo a jan a mai shawar zo yin karatu Bukomin kale irin wannan ba da kila ilmiya ba bisa ilmiya wanda yake a kasan nan da akwai duk a ake tara su sardauna za a aika da su kasashen da su karatu su dawo in gane da kyau ba daidai ba ne ka lafiyan kalau ko ka rage shekaru alhalin shekarun ka su shekarunka ba kai ba ka raka shekaru ka ce kai ba za ka ne ba a ka da shekaru kai akwai masu da shekaru in shekarunka sun wuce shi kenan kakka rage in shekarunka ba su kai ba kakka kara ka fi ka'ida ka fito ka duk inda aka ce ake zuwa ka je tafiya ce na ilimi wallahi azima kana kan hanyar aljanna ne haka dawo wannan ingantaccen abin ne duk mutumin da ya tafiya ta neman ilimi ko ma annabi ilimi ya ce bai ce sai ilimin qur'ani bai ce sai ilimin hadisi ba ilimin qur'ani ilimin hadisi ilimin tauhidi shi ya fa falala shi ya fi amma ana batun ilimi ana batun duk wani abu ne da zai ƙari ɗan adam kun gane da kyau mu ne muke cewa ilimin boko ilimin bature mu ne muke cewa ilimin bature amma ilimi ne na ɗan adam shi ma baturan kankan shi yayi shi ma su zube shi ne akan hanya ya ɗauka hikima ce a ce dabban mummuni ne duk inda ya gani zai ɗauka ilimi ne na ɗan adam ilimi ne na ɗan adam wannan western education da ake cewa kuskure ne ba ilimi ne wai na turawan yamma ba a'a ilimi ne na ɗan adam turan yamma shi ma ya tsince shi ya akan hanya to duk wanda ya fita yana neman ilimi wannan yana kan hanyar aljanna ne har ya dawo haka ma'aikin Allah ya faɗa da Allah mun fahimci wannan da kyau yin wannan tafiya zai sa maka samu ilimi wa adab wani daga tafiya ya ga ya samu tarbiyya ya samu ladabi mun gane ko wa suqbatu majidi sannan wani lokaci wajen tafiya Allah zai hada ka da manyan mutane kun gane ko hmm. wajen tafiya tafiya zai ga Allah ta'ala ya hada ka da manya manyan mutane wanda ba ka tunanin ka iya yin hulɗa da su a wajen kawai ka ga ka zama kana hulɗa da su mun gane ku a wani wuri yace ma fil muqami li di aqlin wa di adadin min rahatin fada il awtana wa qtaribi safir da jiddi wa man amman tufariquhu wa tabba inna ladina al-aish fil nasabi إني رأيت وقوف الماء يفسده إن صاح قام وإن لم يك وإن لم يجر لن يتبي والعض لولا فراق الغاب ما اقترفت والصعب لولا فراق القوس لم يسبي والشمس لو وقفت في الملك دائمة لملح الناس من أجب ومن عرب والكبر كالترب ملقا في أماكنه والقول في عرضه نوع من الخذب فإن تجرب هذا عز مطلبه عز مطلبه وإن تجرب ذاك عز كالذهب ina nuna maka balaran tafiya ne yake ta yake ta baka misali kala kala a gurguje ce kai me alherin zaman gida kai ka zama ka zama kifin rijiya ne alherin shi ta ce ai ba hutun zuciya ka tafi ka zama bako a wani wuri ka je ka yi tafiya a ban ƙasa ka je ka yi tafiye tafiye duk abin da ka bari a nan a wani wurin Allah ta'ala zai canza maka wanda ya fi shi ya ce ka je ka yi tafiya ka gaji da kanka domin ka san cewa sai an sha wuya ake shan daɗi an gane ko ya ce in ni ra'aitu hukufal ma'i yusidu ni na rura ruwa in ya ta taruwa ya ta taruwa ɗin ruwan koci in bai gudu me yake maka sai ya lalace da wuya ka sha ruwan da bai gudu amma ruwa matafi ya je wannan gari ya je wannan gari ya fi kyau to kai ma dan adam matafi kun gane ko yace in ruwa yayi tafiya ya je can ya je can sai ga yayi kyau yace ku kalli hatta za ko ka zaki da zai zan tabar da zai ta zama a rami yace ba zai bar ramu shi je can ya je can ya je can ba to ba za a gane yana da jarinta ba kun gane ko ya ce kai kibiya ita kanta kibiya duk yadda kibiya take da aiki har shaki ke nan da bindiga ko na da za ta yi ta zama a cikin bindigar ta fita. za a san da ita ba aikin da ba zai bayyana ba yana so ne ya nuna mana fallan yin tafiya kun gane ya ce wa kalla ta bishiyar turare garuruwan da Allah ya azarta su da bishiyar turare sai ga muka irin bishiyar turaren ba mu damu da su ba saboda suna nan a garin amma inda za su tafiya a ɗiba yanzu a lura da shi wani karen da babu sai ya abin ya zama kudi ya yi kima ya zama kudi ya yi mai ya abin da ya yawa ya tarama inda yake in ya dan jirga sai ga ya fadar da ya fi kima ya Allah mun bince wannan da kyau a takaice dai jama'an musulmi wato ana son a yi tafiye-tafiye yin waɗannan tafiye-tafiye dan yana gogar da mutum akan abubuwa da yawa babban malamin musulunci wato a sheikh abubakar eh, jabir al-jazairi a cikin littafinsa, sa aisarun tafasir likalami al-ali kabir ya ce a cikin ayan nan da makaranta da ayan baya wala ka bi'a, da rusulun min ya ce ayon za su koya mana wasu darussa muhimmai za mu koyi wasu darussa muhimmai a cikin ayoyin abu na ɗaya al'ayatu bi ma'anar mu'jizatu ayoyi da muke ji don karanta a cikin ayoyin suna nufin mu'jiza gagar koyo wal hawarinku da abubuwa da suka saba ba al'ada ba a safatin su ba irin waɗannan ayoyin la tastalzimu da imana don an bayyana wa kafare baya wajen imani a iya a iya bayyana ayoyin ayoyin Allah amma ba zai imani ba bal kada ta kunu sabab kada ta kunu sababan lil kufr wal inadi o lokaci kafiri ma sai ya ga ayan Allah sai kafir ke tsaurin kai kun gane ko irin yadda aka sami masu naka mutanen annabi salu ta mudawa suka yi su suka ce a kalli dutse taguwa da fito suna son saka dutse yana naƙudan taguwa kuma ya kalli dutse kawai dutse ya shiga naƙuda kafin haka zo dutse ya fashe kawai sai ga taguwa macen raƙuma macen raƙuma wato raƙuma kenan sai ga ta kawai ta fito mace a cikin dutse dutse ya haifi raƙuma akwai ayin da wuce wannan amma da zaga ni suka ce sihiri ne ba na zo ba kun fata a ƙafa a ƙar suka kira wani askal kau ya da girgire soke ta idan binin ba asa ashqaha suka turo askal kau wanda ya fi su ƙiyanci ya soke ta mun gane ko fadam tama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah ta'ala ya damdame su mun gane aka narkar da su to shi yasa ayoyi ba su suke ja suke kai mutum waye imani ba mutum zai imani yadda da Allah ya da annabin Allah ba sai an nuna mishi wata aya ba kun gane ko wani zalika lam yastajibi Allah li quraish wa lam yu'ti rasulahu ma talabuhu bihi min al-ayati yasa Allah bai amsa ma Qurayshawa ba bai ba annabinsa abinda Qurayshawa suka nima na dukkanin ayoyi ba ya nuna masu wasu wasu kuma abin da suka nima ba nuna masu ba domin cikin abin da suka nima na ƴan kwanan kwanan da makaranta shine ne wa qalu lan nu'mina laka hatta tabtura alaina hatta tabtura wa qalu lan nu'mina laka hatta tabtura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun من نخيل وإنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو أو أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا أو تأتي بالله والملائكة كبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فاعطني مؤنبا sun ce suna son sai ya masu wannan Allah yayin sun ce a zo mashi da wa da mala'ika kun gane ko laula unzila alayki malak me yasa ba aiko mashi mala'ika ba Allah yayi wannan me yasa Allah bai yi ba saboda in yayi ba za su yi imani ba ko mala'ikan ya zo ba za su yi imani ba ko an bayar masu da garin makka fadaman ba za su yi imani ba kuma daga nan za a hallaka su kai kurkwai da farfata don sunan Allah ba wata al'umma da taɓa neman a saukar da aya ke alƙawarin za ta yi imani in ayar ta zo sai ta ƙi ba ce Allah ta'ala ya hallaka al'umman duka shi kuma Allah bai son ya hallaka wacce nan al'umman saboda ya san a cikinsu akwai waɗanda daga baya za su dawo su me za su dawo su musulunta abu na biyu in ji jabir al-jazair ya ce in karu risalatul bashari amun fi kulli al-umam ƙaryata manzancin annabawa wannan ya game dukkan al'ummomi duk al'ummomi ba su yarda wai a ce ba su yarda a ce mutum shine annabinsu ba wa qalu ma hadha illa basharun mislukum fi ayatin kathira fi hina ko fi hina anna irsal al malaikati la yatimmu ma'ahu hadathun suna cewa su ba su yarda a tashi za a aiko annabi a aiko mutum ba ai basharun ne musuluna ai mutum ne irin mu ai mutum ne ji kafirai mun gane jama'a sun fi so a zo musu da mala'ika ta da cewa an aiko mala'ika din manufa Allah ta fi imani ba za ta cika ba li azmi qudratil insani ala ala talaqqi anil mala'ika dan ai kaga mutum ba zai iya daukan karatu daga mala'iku ba wa tafahu ma'ahum ba za a fahimci juna tsakanin mala'iku da ainihin mutane ba walau anzalallahu malakar rasula da Allah ya aiko mala'ika a matsayin ɗan safan Allah La ƙalu nuhudu basharan to da za su ce kuma mutum muke so misla na irin mu wala hasala la khalat wal bi zalika to kuma da an samu cewa. an gane jama'a da kin da an samu cewa abu na uku al-istikzabu bir rusul wa du'ati sunnatun bashariyatun la takadu takhtalifu la takadu takhtalif kun ga yamma annabawan Allah in kili da malamai masu da'awa a rika musu annabawan illa izgili a zage su a tinaman su a yi gulman su haka kuma masu da'awa masu a zage su a ci gulman su a munafuncin su wannan sunna ce ta kan adam tantare da annabawa da magadan su malami masu wa'azi haka nan kawai sai a ana zagin shi sai dai duk wanda ya tasa annaba ana zagi ba zai kyakkyawan karshe ba wanda ya tasa malamai yana zagi ba zai karki kyakkyawan karshe ba al-imamu ibnu asakir Ya ce wallahi wa duhumul ulama ba. naman malamai masu wa'azi masu dawa an barbade shi da guba da gawa in za ka ci ka san me kake ci saki jiki ka ci amma dai a barbade yake da me da gawa uku in ka ci balangu mai gawa uku me zai faru eh? to naman malamai barbade yake da gawa uku wa adatul laki bi hakkin muntakisihi ma'aluma? ya al-imam ibn asakir al'adan Allah wajen keta mutuncin ne cin zarafin malamai da zagin su sanan naci sanan naci ka jira sai ya zo tsufa sai ya zo tsufa zai rika cewa a sabon na da a wata sa'adin malamin farko da aka fara zaga cikin zaɓe sa'adu wanda suke zagin nan naci sai da suka lalace in gane jama'a da kyau malamai na da kima malamai na da daraja su ne suke bankaro sirrukan Qur'ani sirrukan hadisi dan kawai su faɗa wa al'umma ba don dukiya ba su ba da lokaci don karantarwa tambara safa dare da rana abinda malamai suke kenan manyan malamai to kai kuma sai ka zanto baka da ɗabi'a sai aiwata sai zagin shi to Allah madaukakin sarki ko zai gama da kai ko yanzu ko yanzu nan ka mun gane jama'a da kin to kaji ashe ashe sunna ce tsohuwa wali za wajaba ala rusuli wa tu'ati shi yasa wajibi ne akan manzanni da masu da'awa as-sabru ala zalika sai haƙuri dole ne masu wa'azi sai ya haƙuri da al'umma wa'azi ya hakuri kun gane ko amru bil wa wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka inna zalika min 'azmi al-umur kai kuma ne da kyafi an da mummuna amma baka kai hakuri kan abin da zai same ka wajen kuma ne da kyafi an da mummuna dan me wa'azi ya fi kowa saurin yin laifi shi zai zo ya zauna wallahi magana shi kawai ke amma ana zuwa babin wani abin da wani ya yi ɗazu da ke ka gawa da wani yana wani abinci ka da wani yana wani abinci in tambaya wani rubuto sai ce an haɗa baki ne da da wanda wannan a cancake shi wallahi malamin bai bai zaki ba <laughs> amma nan da na zai laifi <laughs> mai wa'azi zargin laifi nan da nan da da ya dauko albar shi bai san kana yi ba ma wannan alqur'ani da kuke gani tsumakiyar kan hanya ne ka da yaro ka da babba shi kanshi wanda ya zauna yana bayanin qur'ani ba zai awa ɗaya yana yi ba sai ya faɗi wani abin da shi ma akwai bukatan ya gyara haka littafin yake annabi da ya fi kowa annabi da ya kowa ma'aikin Allah ba zai ɗauki alƙur'ani ya buɗe daga suratul fatiha ya kai suratul nasi ba sai an faɗa mushi laifuffukan shi nashi nashi sai ya ga laifuffukan shi yana sai yana gani sai ya karanta a fasa wata walla an ja abul a'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu zikra amma man istagana fa anta lahu tasadda sai ya karanta wannan aya sai ya karanta wannan kuma laifin sani ta kuma laifin sani sai ya karanta a fallahu an kalima abin da lahum shi ma a to in annabi zai karanta alqur'ani sai ya shafe shi to ya kai an gane ma'a da kyau yarawa ne za a yi ta yi yarawa ne za a yi ta yi wanda ya ji sunan shi a wani wuri ba a ka ji ka Allah to zai ka ɗauka a nan ba ba ba ba ba bai karatu ya kashe zo man ba rabi'a aka ba shi mun gane jama'a da kyau to Allahu musta'an to jama'a kunci waɗannan da yake ƙarin wato darasin suna da yawa in na ce sai mun karanto su daki daki lokaci zai yi tsawo sosai mu dakata a nan iya so fitar da waɗannan darasa sai zanto ne farkon karatunmu in Allah ta'ala ya kai mu gobe insha Allah subhanahu wataala akwai tambayoyi wadda na zo da zumman mu amsa su to ga su dai a nan a gaba na wanda ya rubuta tambaya in sha Allah za mu amsa amma dai lokaci yanzu ya gure gaskiya a kanmu matsa a kanmu in Allah ya kai mu zuwa gobe na zo da ɗan jinkiri da muka samu na janzetar mu shi ne ya shagaltar da mutum na shafa muka fara karatu kawai ba tare da mun karanta su ba amma Allah ya kai mu gobe in sha Allah subhanahu wataala za mu karanta su sai dai kamar da muka saba za mu ba bani dama a yi tambaya ta baki